Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin tare da Bashir Ibrahim Idris. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye kan hasashen da masana suka yi cewar Najeriya za ta fuskanci karancin abinci a wannan shekara. sakamakon rikice-rikicen da suka mamaye yankin arewacin kasar waɗanda suka hada da rikicin boko haram da rikici tsakanin makiyaya da manoma da kuma 'yan bindiga barayin shanu da masu garkuwa da mutane yau za mu gabatar muku da shiri na ƙarshe da muka ji ta bakin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar manoman najeriya da kuma wani shehun malami kan wannan barazana. To da farko mun fara tattaunawa da sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman Najeriya, Alhaji Muhammadu Magaji, da muka fara tambayarsa ko ya suka ji da wannan hasashen karancin abinci sai ka da baki ya ce. To, da farko dai da shi kamar yadda wayannan mutanen Majalisar Ɗinkin Duniya ko ɗaya suka gaya muku ko ga matsayinsu suna so in ba ka tabbacin cewa da alamu idan ba a yi sa'a ba wannan abin zai faru kamar yadda suka faɗi din. ba don komai ba sai don eh yadda suka tsara nan abin da suke faɗin nan in ka duba Haji Bashir ga matsaloli ta ko'ina ga rashin tsaro ga wayannan abubuwan sannan kuma an kasa taimakawa manoma waɗanda suke zane lafiyar da wanda za su iya noman an kasa taimaka musu saboda yanayin da ake ciki kuma idan baka manta ba kwanan baya mun yi taro a yobe a damaturu mun faɗi wannan matsayi saboda gwamnan da zai tafi ba zai magana sayan amfani eh, wato kayan abin da shafi noma ba sabon gwamna mai zuwa ya zo farkon watan shida saboda aka sai a samu matsala kamar halin da ake ciki a yanzu a inda manomi yake sayan taki naira dubu tara dubu tara da wani abu yayin da kisa da masara da naira dubu shida a kasuwa dubu shida da ɗari biyu to wannan matsalan tabbas idan dai gwamnatoci ba su shiga ciki ba to lallai lallai wannan abu zai tabbata yadda muke Allah ya kiyaye kuma Allah ya kawo sauƙin abu. Alhaji Magaji ya ce wata matsala da suke hange bayan wancan da aka ankarar da hukumomi ita ce babu wani shirin noma da hukumomin Najeriya ke yi a matakai daban-daban yanzu haka. To, wannan kan mun faɗi mun ta kamar na gaya maka. Kuma ko gwamnatin tarayyar ma da an san cewa jam'iyyar da take mulki ita za ta sake komawa. To ko ita ma in ka duba shi minista da sauransu kowa ya zai handin over kamin a zo a sake naɗin wanda za su yi kuma matsayi idan ba an fi da policy statement na kowace kan abin da ya shafi harka ayyukan gona ba to ba abin da za iya yi yanzu ai ka duba kwanan baya ana maganar sayan taki na NPK wanda gwamnati tarayya take fada shi a farashi mai rahusa dubu biyar da ɗari biyar to amma ai a yanzu zaka duba gani yawanci abin a cikin cik ana jiran cewa sai an sake shiga gwamnati an sake farawa saboda haka waɗanda ma kenan balle inda gwamnan da zai tafi sabo ne zai zo wannan kuma ya gama ko ya faɗi zaɓe ko kuma an gama ya tafi zai tafi saboda haka waɗannan akwai matsaloli tattare da aikin gona a wannan shekarar. Sakataren tsare-tsaren ya ce yayin da ake ƙarshen watan hudu babu wani tallafin da aka baiwa manoma kamar yadda aka saba. to yanzu wa yanzu dai babu domin yadda na faɗi abin da ake magana na ba da bashi ma manoma shi ma yanzu muna watan hudu muna kusan ƙarshen watan hudu ya kamata a ce kamar yanzu an riga an gama ba da basu tukun nan mai karɓar taki ya karɓi takinsa mai karɓar iri ya karɓi irinsa mai karɓar kuɗi ya karɓi kuɗinsa a farko a yanzu kamin a kai yawancin da za a zo a ƙara musu abin da ya kamata amma duk yanzu yanzu ake cike cikin nan ko da ke akwai kurakurai da yawa a wurin shugabannin na mamu da yauci irin yadda ake bara akwai kurakurai amma dai ya zuwa yanzu babu wani abin da aka yi. Alhaji Magaji ya ce shi kansa tsarin da gwamnatin tarayya ta kaddamar na sayan kayan abinci cin hanci da rashawa ya dabaibaye shi. Kamar da na gaya maka ɗazu ya zuwa yanzu masara naira dubu shida shine aka fi nomawa kasuwa dubu shida kasuwa da ɗan kaɗan taki naira dubu tara mun masara ba zai saya wa manomi buhun taki ba to wannan babban matsala ce babba bayyananniya kuma abun bakin ciki gwamnatin tarayya kwanan ba ta ware biliyoyi na sai amfanin gona amma saboda tsari na ministry of agri na abuja tsari ba mai kyau ba ne ba sa tsari na a taimaki mano ba tsari ne waɗanda suke ministry za su yi wa kansu su raya kansu kawai saboda haka ya zama takardun kwangilan su suke saye masarar ma maimakon su saya a hannun asalin wayanda suka noma ba za su saya a hannun su ba sai a baya wa yan barin su je suna tsaye kaɗan kaɗan kaɗan wasu ma daga ƙasar waje ake sayo ta saboda haka dole ne amfanin gonan manoman mu na Najeriya ya yi sauke faɗi ƙasa sannan ga taki kuwa ya yi sama. Mun tambayi sakataren kowane mataki suke ɗauka a matsayinsu na shugabannin manoman Najeriya sai ka da baki ya ce. To mu mataki mu kawai kamar yadda muka hango tun bara idan baka manta ba da muka yi taro a Yobe mu faɗi wannan ce muna roƙon gwamnatoci da mai tafiya ya yi tsari na sayan kayan noma kada mu da cewa zai tafi tsari cin watan da ya biyu kamun ya tafi ya handin oban shi ne zuwa iya zai karɓa sai ci gaba da dorawa idan gwamnati tarayya kuma sun zo su masu ci gaba da yi kada su dakata cewa sai sabon minista ya zo to wannan abin da mu hange shi mun faɗi sannan a lokaci kuma mun faɗi cewa idan an gama a tabbatar cewa an sayi amfani gona a hannun manoma ɗin. amma ba samu damar yin haka din ba duk wannan mu hange su mun faɗa iya mu abin da muke iya faɗi abin da muke shine mu faɗi mu ji jiyoyi mu bi gwamnoni mu bi minister of agri a mu bi manyan gwamnati tarayya mu faɗa musu duk su mun faɗa musu ba wanda ba mu gaya ba saboda haka wannan yasa wannan matsaloli to tabbas mu ga mun sanya nauyi sakataren ya janyo hankalin sabbin shugabannin da za a rantsar ranar 29 ga watan mayu domin ceto harkar noma da samar da abinci. abin da muke fata gwamnoni masu zuwa kwana talatin na farko kowane gwamna ya tabbata kamin talatin ga watan shida idan ya zo ya karɓi sabuwar gwamnati ya sanar babu taki babu iri ba abin da aka saya ya tabbatar cewa ya sa shi ne lambar one priority ɗinsa a daga ɗaya zuwa talatin ga watan shida ya tabbatar cewa ya kaddamar da taki da iri da taimakon manoma a wannan lokacin domin shi ne babban abin da ya kamata ya yi. duk wani gwamnan da ya zo sabo walau mai karɓa ne ko mai ci gaba da yi ne ya tabbatar ya yi wannan kamin karshen watan shida wannan shi ne kawai za mu samu maslaha sannan gwamnati tarayya kuma ministan da duk aka nada aikin gona ko wani da aka mayar ko wasa ba aka kawo su cikar da matsayi mai amfani wanda zai taimaki manoma da makiyaya da al'ummar Najeriya gaba ɗaya. Mun tambayi Alhaji Magaji kan irin matakan gaggawan da ya dace a ce shugabanni sun ɗauka yanzu haka ganin matsalolin da ake fuskanta. To na farko dai dukkan matsalan da ke hannun manoma na amfanin gonarsu gaba ɗaya gwamnati tare ta bi da daji su saya a hannu su ba wai mun ce masara ta koma dubu sha biyar sha shida ta koma akalla dubu goma an hasaya a hannun su manoman. Na biyu gwamnatocin jihohi domin su ne waɗanda suka fi kusa da jama'a su tabbatar cewa daga ɗaya zuwa talatin ga watan shida saboda nan ma saboda da su kuma su fadi su tabbatar cewa sun kawo taki isasshe na yuriya da inda su rabarwa manoma kuma yana son tabbatar maka kin sun ce za su yi daga ɗaya zuwa ashirin ga watan shida ba za su iya yi ko da sabon gwamna ne su yi gwamnan. sakataren ya ce sau tari akan taimakawa 'yan kasuwa ne da sunan manoma saboda haka ya dace a tantance domin tabbatar da cewar manoman ne suke amfana. sannan su taimaka wa manoma na gaskiya asali manoma ba 'yan kafin da suke karɓar kuɗin su ba a bai wa manoma haƙi a farashi mai rahusa a matsayin bashi a ba su iri a matsayin bashi a ba su kayan gona a matsayin bashi idan Allah ya kai watan takwas ko watan bakwai sai dauki kuɗi kuma kashi a ba su na aiki amma yanzu a ba su kayan gona lokacin da aka gama girbi sai a karɓi amfani gona hannun manoma a cikin farashi mai daraja idan ana sai da masara misali naira dubu biyar dubu takwas a kasuwa ko dubu ko sai a karɓe ta hannun manomi a naira dubu goma sha ɗaya ko sha biyu shi wanda ya noma ɗin kaga an karɓi amfanin gona hannunsa an ajiye shi an raya shi an taimake shi amma duk wannan in an yi shi a cikin farkon damuna amma in ya kai tsakiyar watan damuna watan bakwai takwas to ko ka ba manomi ma ba zai iya biya ba domin ba zai amfani da shi ba amma in an yi wannan ayin da muka faɗar nan to shi ka haɗe zuwa manoma za su wato a samu abinci sai dai wannan abin da ake faɗi ya faru a wata ƙasa ba a Najeriya ba amma muddin kamar masara tana naira dubu shida ba ka ta hannun manomi ba muddin kamar manomi a naira dubu tara taki to wanda yake da shi ma zai ce me zai zai noma tun da ta masaran ga ga amfani gonan ya faɗi ya yake sai ya noma a dole zai iya ba domin babu taki kai da kuɗi halin da ake cikin mai daɗi ne dole a taimakawa manoma kuma ba su a cikin lokaci kamar da na gaya maka ɗazu. To ta bakin Alhaji Muhammadu Magaji, sakataren tsare-tsaren ƙungiyar manoman Najeriya kenan. Kowa a da dawa. jirgin lulala wannan ya ɗabe takaici noma ya barasa a eh, eh, Allah Allah ka yi amariyawa noma babban sana'a taimake bayan ga Allah taimake bayan ga Allah Allah ka yi amariyawa noma babban sana'a a can daure Najeriya ƙasan mu Allah ya ba da arzikin noma ƙasan nan mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma ga masara kuma ga shinkafa ga acca kuma ga maiwa ga kama muna noma arzikin man fetur ya motso kasuwa man fetur tattashe dukka mun ka watsar da noma mun ka koma akan kwangiloli to gashi arzikin fetur yanzu ya kare kasan nan Dangane da wannan matsala mai girma da ke yi wa Najeriya barazana, mun kuma tattauna da Farfesa Mahmud Mukhtar na cibiyar bunƙasa noma da ke jami'ar Ahmadu Bello a Zaria wanda ya ce lalle waɗannan matsaloli da ake hasashe a kansu za su hana noma a Najeriya. Abin da ne a gani na wayan rikice-rikicen na Boko Haram na sace shanu na sace mutane da sauransu a bangaren su zamfara katsina da wasu bangaren kaduna da kuma rikice-rikicen fulani da manoma a tsakiyar najeriya ni a gani na hasashen da suka yi gaskiya ne in ka duba wayannan wurare da ake wayannan rikice-rikicen za ka gani cewa wuraren nan ne ake noma manoman suke da ɗauka kama a zamfara wurin su bukuyin da sauransu a zuwa wurin su talata mafara kaga wurin nan ne ake noma ko? in ka zo nan wajajen katsina sai ka gan cewa wurin su sabuwa su faskare da sauransu ake noma. su ne wurin da ake noma kuma wurin nan ne yan ta'adda suke da masu sake mutane in ka zo kaduna wuraren su birnin gwari ya gan su ma can ne to ya zama to ya ga yanzu manoma kowa na jin tsoron zuwa gona kada zuwa sace shi kare na farko kenan da kuma in ba su je gona ba suka je suka yi ya za su yi su samu amfanin gona ya gama za su samu ba sai kuma ka duba ka duba ka tashi daga kaduna ka bi hanyar ga duk manyan gonakin nan da muka saba gani irin su na lema gidi da sauransu ba noma su da yanzu ƙananan manoman ma ba su zuwa noma ga in ba noma ba kadan dole za ta wani rikicin abinci. farfesa muktar ya ce bayan hana noma shi kansa kiwo ya samu targaɗe a yankin arewacin najeriya. uban uban ma shine satan shanu wayannan na da mun san cewa fulani suna yawo ciki da shanu da tsaron amma yanzu babu su kuma kowa ya gudu yanzu an koma wasu wurare wasu shanu ma riga an sace musu don haka nan suna zaune ne kawai ba wani abin da za za samu to banda wannan wanda ma suka rage a bangaren da ake na abubuwan kamar su zamfa da katsina da kuma kaduna in ka duba kamar zamfa wurin da ake A sace mutane da kashe-kashe da sauransu za ka gan cewa akwai mahadane a ƙasa kamar gold lead da sauransu ne to kakan yawancin mutane za su gudu manoma tun da wayan tabbacin eh, ƙasa sun fi tsada kuma an fi samun kuɗi a wurin to ya manoman za su gudu zuwa neman wannan abubuwan don su tsaya ka gane magana na? na na to ka ga wayannan duk za su zamanto su zama sababbin a samu karancin abinci a wannan wuraren kuma a Najeriya da ba ta tun da in ba samu a wannan wuraren ba kuma mun yadda cewa waɗannan wuraren ne su ne suka ciki abinci a Najeriya kamar in ka je wurin su ɗan dume zuwa wurin su faskare zuwa wurin su sabuwa haka a da wurin nan ne ake masara ka amfani gonar su ma kamar da ake samu a wurin samina ka ne to in waɗannan musulman waya za a samu haɗi da mutane mu a ganin mu waɗannan fadace-fadacen fa da sace mutane da rigimutumin nan ni a gani na zai rage kuma zai sa a samu yunwa a wannan kasan namu na Najeriya in ba da gaske muka tashi aka rage wayan abubuwan ba. Mun kuma tambayi shehun malamin kan hanyar da suke ganin ya dace a bi domin kaucewa wannan matsala. To, daga yanzu dai dole gwamnati ta tashi a wajajen nan da muke abin da a samu zaman lafiya kore mutanen nan a san da aka yi amma in abin zai gagara na ga sai a koma wuraren da ba wai na rigingimu ka ga kamar yadda na baka misali na kaduna na katsina cewa a wuraren dan dume wurin nan ne muke samun abinci da yawa kuma ga shi wannan mutane sun fara zuwa a hankali Ka ga yanzu a wurin sami na ka ba waɗannan problem sun gaba ɗaya don haka nan yanzu gwamnati abin da za ta yi shine cewa na farko a wuraren nan da ake wayan rigima dole gwamnati ka je ba dole sai fakar da mutane cewa wayan abubuwan ba da ake yi ba zai kai mu ko'ina ba sace-sacen mutane da sauransu ba zai kai mu ko'ina ba. Farfesa Muktar ya ce dama kowa ya san arewa ke ci da Najeriya idan aka hana ta noma to lallai Najeriya za ta fuskanci matsala. Arewa mun san cewa noma suka gada. Noma arewa ne ake ce a Najeriya. ba yadda za a yi a ce arewa wai na abubuwan su faru da zamanto wai a ce za mu samu abinci don kudin da muke gani ba su lemo ba da su gwaiba da sauransu ba wani ba wani abinci a wurin to yanzu dole wuraren da abinci ake ba waya na rigingimu yanzu ya kamata na farko gwamnati ta tashi tsaye ya zamanto sun samu wasu abubuwan da za su ba wayannan mutanen da yanzu ba rigima a wajensu su ƙara noma kamar yanzu gwamnati za ta yi zuwa ta ba su tallafi na kuɗi. Shehu Malamin ya ce kamar yadda gwamnati ta inganta noman shinkafa aka ya dace ta yi wa manoman masara. Na fita kenan ko? Yadda aka yi na shinkafan nan a iya zuwa yi na masara wanda Central Bank suke yi abin sai a yi na masara a yi na sauran abincin gona sai a ba su tallafi su samu eh, ƙara noman da suke yi na biyu za a yi abubuwan da ake amfani da su a gona kamar su taki da sauransu a yi a sai musu a rangwami da zamanto an ba su a farashin da za a rangwata musu manoman kenan na wuraren nan sai su ƙara noman Farfesa Muktar ya ce gwamnati na da rawar da za ta taka wajen sai amfanin gonar da manoma ke nomawa domin inganta harkar noma. In kuma suka yi noman, sai gwamnati san yadda za ta yi ta sai abubuwan da muhimmanci hannunsu. Dan da muna yara akwai marketing board. To, kada lokacin manomi zai noma a saya da muhimmanci ba yanzu ba da zai yi yana neman wanda ma zai saya bai samu ba. to ya kamata gwamnati ta samu wani kuri da za a samu manomin yayi na wannan wuraren ya to an saya da muhimmanci to in kai haka nan kuma ga na mutane hanyar encouraging din su kenan su ƙara dantsi in mutum hekta da yake yi idan aka ya ƙara hekta biyu don ya ka ba shi abubuwan zai iya ƙara na kuma wurin shanu ne da sauransu ta gan shi ma sai a tallafa musu wanda yake da ɗan mareke ɗaya ta ga ya ka ɗan tallafa ne sai samu biyu ta ga a hankali sannan kuma gwamnati dole ta samu dai ta sayan da za a yi waɗannan rigigimun ba su zo wuraren da yanzu babu su ba don a samu mu ci da kanmu ni a gani na kenan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin Alhaji Muhammadu Magaji sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman najeriya da farfesa mahmud muktar na cibiyar bunƙasa noma da ke jami'ar ahmadu bello a zaria da sashen hausa na radio france international sai kuma injiniyanmu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya